Nijar ce kasata, Nijar ce kasata. Ba Ko na magana wata rana dole a mai da hudin wata rana. Ko na mai da hudin wani waje sai na mai da hudin wani Na gode masa ala mai sama babban sarki, na gode masa. assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje barkanmu da wannan sahiya da marice ta yau ranar lahadi inda muke tura muku wannan labari na wagga babbar kokowa wadda za a yi a can birnin arlet zuwa sha shidda <clears throat> ga wata mai shirin kamawa wata na biyu ga wannan sabuwar shekara a cikin wannan karo da za a yi a can birnin arlet babu shakka kowace jiha an ba ta izinin eh, ta ba da ɗan kokowa da duk ta yarda da shiya saboda tsammanin a samu wannan babban mota da aka sa eh, wanda na farko zai ci mota da jika hamsin na mai inda na biyu zai samu kasiya eh, zai samu motor royal sabo shi ma da jika ashirin na mai sa'an nan wanda ya samu na uku yana da jika ɗari biyu wanda ya samu na hudu yana da jika ɗari wanda aka kada tun farko da wanda aka kada rabiu da dai wanda dun zuwan shi bai barkata komi ba shi ma yana da jika ashirin na ashare hawaye dalilin haka kuma kowane ɗan kokowa zai tahi daga jihar su akwai tike ale da tur wanda za a bashi ta hanyar rainbow duk inda yake can zai shiga zuwa birnin alek dalilin haka 'yan kokowa sai aka tsara su kamar haka kowace jiha ta bado wanda take ji in kuka ɗauka a can birnin agadas almiya muhammadu shine agadas ta bada da ayuba hassan da ayuba hassan sa'an nan birnin difa Kaminu lawan da muhammadu mustaba sa'annan birnin doso ali saini da isiyaku musa sa'annan birnin maradi garba ado gawaro da idi matiyalo sa'annan birnin yamai abdulrashid aminu shine shagon yakuba da sabo abdullahi sa'annan birnin tawa akwai mustapha altuna dan buzaye da nura hassan sa'an nan birnin tilaberi hafizu hassan da tsalha mamman sa'an nan birnin da magara shine rufa'i goga da shi da abdulrahman rabe waɗanda kowace jiha tabba da ubangiji allah ya kai mu lahiya kuma allah ya sa da mu za'ai allah ya ba da ikon tahiya assalamu alaikum daga na kuma mai da la'iru ko gubce buza daga nan birnin yamai nake tura muku wannan labari da ɗume-ɗume ne a wannan sahiya ta lahadi salamu alaikum